wannan waɗannan tarurruka a zo a yi aiki kuma in za a yi aiki a samu waɗanda suka yi aikin su yi tsarin siyasan mu ya hana waɗanda suka iya aiki su isa inda za su yi aikin sai waɗanda suka iya wayau da dabara da wanda suka iya samo kuɗi suka tara ta hanyar da Allah kaɗai ya sani to irin su ne a wannan tsarin na siyasa su aka ɗaure wa gindi su kaɗai za su kai masu iyayen gida wanda suke su ma ne suna da wasu abubuwan da suka tara suka ajiye to waɗannan su ne suka hana ruwa gudu a ƙasar nan ku dibi ɗimin almajiran da muke da su wace ƙasa ce ta Allah da za ta bar yaro ɗan shekara biyar shida da yana ragaita a cikin titi bai san abin da yake ciki ba ba abinci ba karatu ba tarbiyya kuma a ce muna sannan ga mu zauna lafiya kaga abin da ya kamata a yi yana nan kowa ya san shi amma ba za a yi shi ba domin wanda suka ɗaure mu ƙaryar gindi ba za su bari a yi ba Allah kiyaye ran da talakawa suka isa suka gane suka yunkuro to kila ma samu a kama hanya amma a yanzu tafiyar da ake yi waɗanda ake kallon a sama su ne suka hana a yi aikin kuma su ne ke wurin kuma in kai magana ma irin wani sai ce ka zage su me fa'idan wannan taron a an yi shi a tuna da sardauna ko ba shi kenan ba amma aikin da ya kamata a yi kowa ya san shi abubuwan da suka hana a yi aikin da ake so duk waɗanda suka taru sun san shi amma babu wannan ƙarfin halin da za su iya ma buɗe baki su faɗa wani bai san a cire masa abin da ya sanya nan ba duk sun zo kowa da irin nashi ba to wannan abun yana ɗaya daga cikin abubuwan da wasu ba za su iya sarayar da shi ba don in sun magana irin wannan za a ce gashi gashi kaga tsarin siyasa yanzu misali ana son kowane mu yana zaune cikin unguwa ko yanzu idan aka je unguwa aka ce ana son mutumin kirki don a ba shugabanci ya adalci duk unguwa da ka sani an san mutumin kirki a ɗauke shi a bashi mana amma me ake yanzu idan ka zo kana son kai a baka farkon abinda jam'iyyu na siyasa za su ce shine shin kana da kuɗi sannan kuma a ce ana son a zauna lafiya a gyara bayan mun san ga abin da ya bata abu don Allah don annabi a je a gyara in ana so gyaran da za a shine a yayya ga wannan siyasa a fito da tsari na gaskiya wanda zai tantance kuma kowa ya santa